Masu sauraro tare da sallama shirin Najeriya a yau ne ya fara zo muku daga nan trust Radio Abuja da kuma ta sauran gidajen FM Radio da kuke jin mu a yanzu haka. A yau, Nisa Bitu Garba Mustapha ne zan jagoranci shirin tare da taimakon abokanan aiki na. Yau kuma akalar shirin namu za ta karkata ne akan hadarin samuwar hare-hare da 'yan jarida ke fuskanta a yayin gudanar da ayyukansu wanda waɗansu lokutan ma irin waɗannan samuwar hare-haren bayan salwantar da dukiyar 'yan jaridan da yake har ma kuma kan taɓa da rayukansu. sanannen al'amari ne irin gagarumar rawar da 'yan jarida ke taka wajen gudanar da al'amuran ƙasa a kowace nahiya ta yadda 'yan jarida ɗin su ne ke gudanar da ayyukan da suke samar da ci gaba ga rayuwar al'ummar ƙasa da su ne jagororin al'umma kan ji halin da sauran al'umman da suke jagoranta suke ciki kenan dai 'yan jarida sun zamanto ƙashin bayan nasarar rayuwar al'umma a kowace nahiya sai dai kuma waɗannan 'yan jarida da kan gudanar da ayyukansu domin daidaita al'amura da ci gaba shugaban ƙasa sukan fuskanci hare-hare a waɗansu lokuta irin waɗannan hare-hare kan taɓa musu dukiya waɗansu lokuta kuma irin waɗannan hare-hare kan ma taɓa rayuwarsu kwanakin nan ma yanzu haka ana gudanar da wasu muhimman bincikai kan wasu 'yan jarida guda biyu da suka rasa rayukansu aka tsanci gawarsu ɗaya daga jihar zamfara ɗaya kuma daga jihar kwara to sai dai a cikin makon nan ma da kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar kano ta gudanar da ayyukanta domin yankan hukuncin da ta yi a kan zaben gwamnan na jihar kano an samu wata 'yar hatsaniya tsakanin 'yan jarida da kuma 'yan sandan Salim Umar Ibrahim na ɗaya daga cikin 'yan jaridan da al'amarin ya ritsa da shi ya kuma yi wa shirin namu na Najeriya a yau ƙarin bayani. Abin da yake faruwa shine a safiyar ranar Laraba yayin da ake yunkuri ko kuma ake jimirin lokaci domin gudanar da shari'ar 'yan takarkarin gwamna a jihar Kano na kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jihar Kano. bayan mun gama sa hannu mun cika mun koma gefe can muna hira tsakaninmu 'yan jarida sai 'yan sandan nan suka ce ba gamsu da eh, tsayuwar da muke yi a wannan wuri ba saboda haka mu bar wurin mu koma can gefe kimanin wajen mita goma tsakaninmu da wurin amma 'yan sandan ne ko kuma wasu mutane ne masu kayan 'yan sanda 'yan sanda ne muka ce to an ce mana yanzu za a kira abu kawo mana tak mun saka sunan mu. shi sa muke zaune nan muke jira a kawo ta kuma kun ce mu go wurin gaba daya mu koma can suka ce eh mu je can idan tag din ya zama ready za a kawo za a kira mu sai mu zo mu karba mu shiga muka ce to shikenan sai muka juya muka fara tafiya a yayin da a yayin da muka fara tafiya sai suka fara hantaran mu ana ihu wani yana ihu a can wani yana ihu a can mu da jami'an tsaro abokan aiki ne me yasa za su dinga mana haka har ana cewa wani araka mu kamar wasu dabbobi ko wani abu sai muka tsaya muka ce a bai kamata ku dinga yi mana haka ba aiki kuka zo nan mu ma kuma aiki muka zo yi nan wurin da yasa sai sai kika hasala to a daidai wannan gaba ne zardilon na bbc hausa wakilin sanan kano ya daga waya sai yana dan daukan hotuna kawai sai yan sandan nan suka yi kansa suka cakume shi sai sauri ya mai da wayarsa aljihu ya rike ta cikin aljihun suka kama hannunsa suka rungume shi wajen mutum biya wai akan eh, me zai dauki hoto kenan saboda eh akan me zai dauki hoto mu kuma ganin haka mu ma sai muka shigarwa shi dan uwanmu domin mu kwace shi muka je muwa muka sa hannu muna jan shi suna jan shi muna jan shi suna jan shi yan sanda da yawa kenan eh kimanin wajen su biyar ko shida suna jin shi muna jin shi mu ma suna jin shi mu daga karshe dai muka nasara muka muka fuzge shi daga su. ku yan jaridan kuna da yawa kenan kuma mu ma akalla mun kai mu bakwai goma sha ma mun kai goma sha gaskiya saboda na ga maka tun da farko list ma ya cika hmm. mun kai goma sha to ni ina tsaye a gaban sa haka na kare shi saboda shi ma ya hasala sosai domin karya ce zai koma cikinsu. cikinsu ina muna cikin wannan kawai wani sai kewayo ni ma sai kama wayata kai ma ai daukar hoto kake yi Na ce daukar hoto ai na ka gana dau hoto kawai ya rike wayan nan saka mun waya yake zai rikewa shi ma muka fara kokawa ina kokarin fizge wayata daga hannunsa yana ja al'amarin da ya kai yana matsawa saboda mun rike waya da karfi har ta kai ga screen din wayar ya yi tsawa. Wai Salim kafin wannan lokacin akwai wata sanarwa da ta bayyana cewa idan kun je wannan gurin akwai wata doka da ta fito ta ba za ku ɗau hoto ba ko ba za ku yi bidiyo ba da makamantansa a matsayin ku na 'yan jarida? Babu ita. To me haifar da haka a fahimtar ka me ka wannan al'amarin? To gaskiya ni a fahimta ta abin da ya kawo haka wannan hantara da ihu da suke mana shine ba sa so a ɗauka. An ba su umarni na ba sani ba sabo. saboda haka komai ma suka yi gani suke daidai ne to amma a ƙarshe rikici bai kaure ba ta yadda aka samu jin ciwo ko asarar rayuka ko wani abu makamantan haka banda wayarka da ta fashe bayan wayata ta fashe na yi ƙoƙarin ture shi ɗan sandan na fizgi wayata haka sai wasu daga cikin jami'an 'yan sandan suka shiga tsakani mu ma 'yan jarida wasu daga cikinmu suka shiga tsakani dai sai aka ce to mu zo mu tafi. To ba a karɓi wayoyinku ba kun tafi da wayoyinku. Mun tafi da wayoyinmu sai aka ce to mu tafi mu je din. Comrade Salihu Mahmud dan tata wani masanin harkokin tsaro ne kuma dan mayar kwato yancin al'umma ne wanda ma kuma ya kasance dan jarida ne shi ma. Ya yi mana ƙarin bayani akan wannan al'amari na samuwar hare-hare ga 'yan jarida a yayin gudanar da halastaccen aikin su. Su yanda yake a yanda 'yan jarida ke da yanci a duniya bai kamata a ce ana karkashe saboda mai ko ma inda ake yaki ko taɗanci, shi ɗan jarida yakan zamanto wanda ake bari shi yasa wasu lokuta zaka gan 'yan jarida sun shiga wurin 'yan harka da bindiga da kuma 'yan ta'adda sun je sun yi dokan labarai da shauran abubuwa. Idan na fahimce ka kana magana akan ɗan jaridan da aka tsanci gawar shi a zamfara da kuma na kwara kenan. To ya batun 'yan jaridan da kuma 'yan sandan suka suka kai musu hari a lokacin da ake kokarin sauraron yanke hukunci na shari'ar gwamnan Kano. Wanda kamar ɗan jaridan mu na Daily Trust ya yi zargin cewa ma a sa'in sa da aka samu da kuma matsala tsakanin tsakaninsu da jami'an 'yan sanda wayar shi ta faɗi har gaban ta ma ya fashe da kuma wakili na BBC a gurin wannan taron. yaran su kuma wannan aka ka kalla abin to eh, ire-iren waɗannan batattun jami'an tsaron akwai abin da ya kira rules of engagement wato ka'idodin aiki hmm. wanda yake nuna kowane lokaci mutum ya amfani da kwakwalwansa to manta ba kowa bane ke da kirki musamman ma kananu waɗanda ke tafiyar da wasu ayyuka a harkan tsaro shi yasa muke cewa yawanci su manyan su dinga dubin su yadda ya kamata ina tabbatar maka waɗanda suka kai wannan ba su wuce kananu daga cikin aikin 'yan sandan ba wanda eh, waɗansu sukan aiki wa'yansu lokuta da umarni kuma kakka manta kamar shari'an kano gwamnatin da ke tsakiya ita ne take neman ta kwata ya iya yiwuwa tare da haɗin baki wasu manya-manyan apc 'yan sandan sun ci wannan mutuncin nasu don kada a labarai yadda ya kamata duk da yadda yake ya kamata babban inspector general na 'yan sanda da kuma mai ba ma shugaban kasa shawara a fannin tsaro su dau matakai saboda demokradiyya yan jaridu na da yanci yayin da za a kai ma dan eh, jarida hari to ya nuna cewa talakan kasa ma nashi bai kai ya kawo ba kenan. Menene dokar kasar take faɗi idan kana da ƙarin bayani a kanta dangane da 'yancin ayyukan 'yan jarida? Eh to akwai eh, press freedom, freedom of the press wanda 'yan jaridu ke da dama su shiga ko'ina su yi kowace irin tambaya ko wani irin wuri ne a yayin da kuma an ka zo manta da kazoki da kashe har ake zargin yeriman saudiya da sauransu da kuma wayansu abubuwan kuma bai kamata ba a doka na kasa dai yan jaridu na da yanci in abu bai daidai ba yadda ya kamata a faɗe ta da kuma a yi gyara ta jaridu ko gidan tarihi ko rediyo ko ina za a yi shi. To a yayin gudanar da ayyukan jarida din su yan jarida me ya kamata suke lura da shi ne comrade domin kaucewa samuwa irin waɗannan Akwai abubuwan da ake kira ethics ka'idoji na jaridan kafin su je daukan irin wannan labaran sai a tambayi irin masu magana da yawun rundunonin kamar ana demolition kenan ranar litinin da ma'aikatunku daga gidan talabijin sun ka zo kahin su fara sa kamera da yake ni na san ka'idodin na je na sami wanda yake in charge of 'yan sandan da kuma deputy director an ka ba da umarni sannan an ka fara to haka ya kamata a kowane lokaci dai. Masu sauraro kuna sauraron shirin na Najeriya a yau ne da ke zo muku daga Trust Radio Abuja. Haka kuma kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so ta shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da kuma Spotify. Da Radio TuneIn. To ma sauraro yanzu za mu leƙa dandalin Aminiya don jin da waɗanne labarai muke tafe a wannan juma'ar. Masu sauraron mu kamar yadda aka saba a kowane mako. A wannan mako ma muna tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Inda yake gabatar mana da abin da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Edita barka da zuwa. To barka ka dai. Me jarida Amina ta kunsa ta wannan mako? To ban labarin mu ya taɓo batun shari'ar zaben gwamnan jihar Kano ne inda muka yi masa take da shari'ar zaɓe da da kotu ta wa gawuna Kano. Za mu ɗauka ƙara in ji NNPP. Bauchi kuma ta tabbata a hannun ƙaura. Labarinmu na biyu rabon tallafin rage raɗaɗi ya bar baya da ƙura a jihohi. Ana jan kafa da nuna bambanci in ji sarakawa. sai kuma tattaunawa da muka yi ta musamman da shugaban jam'iyyar sdp ta ƙasa shehu gaban wanda ya ce ba wanda zai karɓi mulki daga buhari ya taɓuka wani abu a kwana ɗari kuma ya ce gwamnati suna da laifi a matsayar tsaro sannan ya ce ya faɗi abin da zai fitar da arewa daga halin da take ciki sai shafin ƙasashen waje to a shafin kasashen waje mun duba girgizar kasar morocco ne inda aka gano ta hallaka dukkan ɗaliban wata ɗalib malama to ajinta gaba ɗaya su tana kiran suna ya ce ya mutu ta kira a ce ya mutu sai ta samu mutum wajen talatin da wani abu sai kuma al'ajabi akwai matashin da ya ɗora kwallo a kansa girgire ya hau kan eriyar. abin wannan sadarwa wato irin wanda mtn da su abin da suke sa haka kwallon ta faɗo ba sai dai har ƙarshe sannan akwai kuma fastan da wa matar abokinsa ciki amma da aka yi magana wajen sai ya ce ai ba komai duk aikin ibada ne <laughs> to sai shafin dandalin nishadi a dandalin nishadi akwai hira da muka yi da wani wanda ya shirya fim akan boko haram wanda ake kira amin m awwal wato haidar ya faɗi da ya sa ya shirya wannan fim akan boko haram din da kuma matsalolin da ya fuskanta sai kuma mutuwar wani matashin mawaki da wato mobat wanda ta jawo cece ce ta a kura a jihar lagos waɗannan suna daga su ne labaranmu na al'ajabi sai shafin wasanni to a shafin wasanni mun duba 'yan kwallo 27 ai da tara 'yan kwasan kwallon kafa tara, kwararru da suka koma saudiya da buga wasa. To ba kun ji ba, marmaza ku nemi taku jaridar ta Aminiya domin ku sha karatu lafiya. To shirin namu na Najeriya a yau ba za mu kammala shi ba ta cikin wannan batu da muke dubawa na samuwar hare-hare kan 'yan jarida a lokacin da suke gudanar da ayyukansu halastattu a ƙasar nan. Har sai mun ji daga ɓangaren ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa, inda muka samu damar tattaunawa da ɗaya daga cikin ƙuso ofisoshin wannan kungiya ta NUJ ta 'yan jarida ta ƙasa wato Amos Duniya wanda bayan ya bayyana mana sunansa cikakke ya kuma faɗi matsayinsa ya ci gaba da cewa. Editor in Chief Forefront National Consultant ɗin NUJ Nigerian Union of Journalists. Duk wannan hare damuwa ne a gare mu da abin da ya sa yana hana yan jaridu su aikin da ya kamata in aka ci gaba da aka kagan za su kashe aikin jarida kuma aka kashe aikin jarida kagan za a samu damuwa in ba aikin jarida kagan democracy da da nan babu don eh, aikin jarida ne yake gudama demokrasiya a tabbatar abubuwa da ya kamata yi sai a yi yan jaridun me suke ma mutane ne ban da cewa su dauki labari su faɗi abin da yake faruwa amma za a gan cewa kowane lokaci su ne za a ja kama ko a yi musu duka a kashe kuma ko kuwa wani suma lokaci yan sanda da yan wannan ah, dss za su je su kama su su kulle a banza a kan abubuwa da ya kamata a je kotu ba za su je kotu ba sai dai a je ana kama su kamar yadda ana kama barayi. Nake cewa wannan batun da ka kawo ya kawo maganar da ta faru a Kano na yadda 'yan sanda suka nisanta 'yan jarida daga ɗaukan bayanan hukuncin kotu na Kano a jiya wanda ciki da wakilin Daily Trust da kuma na BBC da suka sa sai sun yi nisa ganin sun fito da waya za su ɗauki hoto aka samu matsala tsakanin su har aka so abin ya zama babban batu amma daga ƙarshe an daidaita su. A kwara an samu ɗan jarida da ya mutu a zamfara fara an samu wai ku a matsayin ku na kungiyar yan jarida ta kasa din nan akwai wasu matakai da kuke dauka domin ci gaba da bin yancin yan jaridu ne a kasan nan sosai akwai matakai da yawa da muke bi kuma da muke doka don ba kome ba kome ne za mu faɗa a fili ba don abubuwa da ya kamata a ga abubuwa da muka fara ba mu so mu zo muna faɗi yanzu kar ma eh, je toshe hanya hmm. amma ban da haka bari mu fara misali abun da ya faru a Kano jiya dan wata Allah me zai hana yan sanda su ma taniki yan jaridun ya jaridun aiki da ya kamata ya faru labari ne na kotu ko ba haka ba an ɗauki labari me ne aka yi wani laifi ne wannan to shi dan sandan yana aikinsa me yasa zai hana dan jarida aikin nashi wannan ba constitution 是好比当 jericho，我应该坚持。 da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na Najeriya a yau a wannan lokacin. Yanzu haka a madadin hukumar gudanarwa ta Turos Radio da dukkanin sauran abokanan aiki da suka tallafa shirin ya kai ga nasarar zo muku musamman ma Muhammad Awal Suleiman da Nana Khadija Ibrahim da kuma Musulun Muhammad Yusuf da ma Aital wanda ya naɗan mana sautin muryarmu. Sunana Sabitu Garba Mustapha a madadin kowa da kowa nake cewa da saduwar alkhairi Allah ya daidai ta mana al'amura. Bisala.